الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لنكي hijira ujine do kamo naxati do tanjikke do naxato safar lenki a ɲeru safar ɲeru miladi awjunu hilli tammu ado hillo sinon kas tammundo hillandi lenki a tammundo kabu idan insha allah kashfu shubuhat warni kenya jonga kitabe ke toñani kashfu shubuhat walakin ari dingira ñugo nanti kashfu shubah amma kebe gani hotunte nga kashfu shubuhat kitabe ke konda dabari المجدد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أكن يند كتابك دبري كتابك الدبري من غاغا كما كتابا جهن كنن غاغا كما agani girndenga hono anyinonga igatinu kubenu dangan nanti twano nyani igadam binco hini nanti twago ngimaga kubenu gada girnden cori bidi ando hilla kape gada kenguta aqida ya kunyanda hinu nyugono ko humamei ne gire nanti ashubhat ho nyagam binto na na Sheikh Islam Muhammad bin Abdul na turndi kunga nantiwa agirnde ke ñagambini ti kunga warna sabunni mani ta kenga ada be su kafir naxu ada silamin kafir naxu maganta kebe ga kahina ke ñimme gahe waliyadu billah aga haqiqan kebe ama su kafir naxu maganta kebe gani kafirin a Allah kitaben da ado fare alaihi salatu wassalam ali asantun da kebe gani kafirin idan ke kitabe haka kana kai tuwanon ti alloga nka ke babu di na sagandenya eh, hinyagambinton kama amin loga wa haka da awagalli tuwagun yugayi ilmin rudud tuwanungatini ilmin rudud mana saganden tuwaguna saganden ya juhalawunun kamma sankinton kamma ado bidiyangumun kamma ado hillakapanon kamma idan ke wa kenya kamma ita kitaabun cusu ka humanten de kya gelli hompo bangantenga kebe ga saganden yana asoganon kamma tonon ta tarihin a aduran tuntihin ka iti igara diga mabe nu kita kitabe ke tarihin kama kitab tauhidi ke dabari hallana gada ke kitabe dabari sada ga salatatul usul ke dabarni sahih idan ke kitabe be haike ne ke ya ada muqaddima gille ada kelliti kitabe ke kane kem palle nalli ishubhanu kurti ay gonu dinya tammudo hillo ya ay gonun dinya tammudo nagato ya ay gonun kaga de kinya tammudo karagoya ana shubu halliti ana jabun kin shubu hake hono ana jabu bana kin hono jabunu hilli shubu hanyu wano nga ada jabinu kabi mekini kenga kem palle na na khatiman dabari na tauhidin bangandi idan amma insha Allah ogar ni tere killebe kamma kenna ho hana eh, manin ciki Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab agar kai kitabe da bari onati hinu hilli muradun hilli hadafun ijabi ado hadafun difa'i hadafun ijabi Mm, ken manan ni kannan kaga da kitabe ke dabari tikan muradu ya na tauhidin fahamin di soronga na ta innan ka hamin di soronga na sabunya ya an gana tauhidin ba ne to an ma ta innan tu har sa Allah wa kanna ta inna ta idan tauhidin tuwa an na ta innan kagatu idan ke kitabe ada dabari kudo soronna tauhidin tu ina tauhidin tannen tu ken hadafin ijabi hillandin ni kan nan kara hadafi difa'i na nyonton danya bakidu magandingani kubenu ni wakhir de kenya kambini nan daga hi to le na garu ni sagai idan ada ñontonde ña baki idum magandingan idan kitabe ke dabar ni ko hadaf nu hilla dangan mana ko muradu nu hilla dangan ni ada ko karagara ndi honu hilla dangan كم بل كتابك هكذا عبارة عن qisamin kitabe ke attaga sintenga nanti kitabe ke tagan nintenya na katta tagandu na gatiya kashu shubuhatun qani wa hakada ke tagan mo be hakana ka wa ha men no ndina anken qarle madangan kitabin awa tagandi tagandu nagatiya tagandi hanan ni kannan kagaye muqaddima ke wa hakaza ke muqaddima be hakene ke agillen ni mu'siri sahih muqaddima ka jongene nautu ilam rahmakallah anna tawhida huwa ifradu allah subhanahu bil ibada idan adagana kempe kanno kugagaya qala ba'd al mufassirin هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة إذا كهكذا مقدمة كي وهكذا كمقدمة بها كي إخواني مقطع نتمدو بانوا مقدمة كنغندي صحيح إذا مقطع نتمدو بانوا مقدمة كنغندي مقطع سجدي عنوان غوادنغني صحيح idan maqta'un tammido bano maga muqaddima kadi wa hakada unwanu tammido bano wo maga muqaddima ke no gonde kaga de walakin ba'd ulama kunda unwanu nunga bondi muqaddima kadi dinan ta tammuro bane me wa hakada tungi maga kende walakin e ko awa senetike jate ya muqaddima ke no gonde sahem walakin kitab tananu kubenu ga gabondini dinanta tamudo bane hono gano nga kubenu ga logondin dinanta tamudo bane walakin ta suka na me sharhu ta bane nga manna wa hawutu nan ga seti kenga kama nan peti nan tibano kaga faidan idan keni muqaddima nga maqtanu tamudo bane wa maka idan tagandi hillandin ni kannan kagai tagandi hillandi ke ada shubuhatinu liti ken nogondi wa hakada ke tagandi hillandi be hakene ke ada shubha mana ada nyagambiu dan tantorti ken nogondi na nyagambiu ku jaabi a gonnonga da nyagambiu ku benu igada kanu nira agirnde ke nogondi iga soron barandi na agirnde ke mogombe idan ahologologe honu danya kabuya wa hakada honu danya tamudo hilloya honu da hungundi ke nyimme kakai sahim

kitaben tagani nagatandinga kebegan musannifu nga rahimahullah ada tauhidin pammenga ada kembangandi sorondangani hamme be ga tauhidin dangani ado gondomanu hilli be ga tauhidin dangani wa hakaza ada tarkiz nyaken kam masiri sirin wa hakaza as as bakallen juru lampun ton nyugo ga maga kubenu ga kumande nyana baka tauhidin maganani lenjuru ni mete haqiqa ngam ala kulli ala kitabe ke a tagan na watoi ko gara kan da nyammo be di sasa muqaddima kam palla na shubhatun ulliti kam palle ana igara balliti dalilu na gatibe ana kulliti na sagande nyi kamma kam palle lagarun ana manya ana tauhidin qaga ana kam banganti sahem idan nga jiki ha me ga kite e, kitabe ke jonga de ni kudon na ma gilon de nya ga kamma sahem idan tambiranga nga jonga kitaben togon ni kannan qarai kashfu shubuhat kashfu ni kannan qarai mana na hongir ni baka honkan mana bangani otun kanga ti jalla wa ala yawma yukshafu an saqo tun kan taga de fa kashafna anka ghita'aka sahim idan kashfu ni kannan qarai na hongir ni baka honkan ma na bangani الشبهات جمع شبه شبه نكان نقاغي مانا دانتان توا دانغاني نقاير مراد نكان نقاغي مانا المشكلات هونيا غامبينتو بينو إيغاديريتي idan honya gambin to benu iga dira girin da keno gonni na tuhumatiya idan kumban ganden ya hakene kaya igara honya gambin to benu urtin nanti wa jahilun cankin dini na girin da ke yankandi maga na girin da ke bonon di idan kumpo ñaxambinto bangande ñaxa kene ka adi girnde ñaxa kene kaya ati bismillahi rrahmani rrahim bismillah o jongeti allah togonga demai murano ya ti a togo barkante keya arrahman akanya kenya nema yurwan dun kenga arrahim a kenya ni nema kinyandana wa hakada kebe hakene ke hadithan di ari fare alaihi salatu wassalam agana le tarabe gine katta tun kan yugo ngama masala gara ke be katta hiraqil ya ada jonga cikan nan ka bismillahir rahmanir rahim wa hakada ri hadithan daga sahih muslim di ti faranya alaihi salatu wassalam agana khutubanun jonga na awa allati gana nati gandem pilla alla kamma idan awa gamman nan jonga ti alhamdulillah qaraya ananya anta bismillah kira kunne qara wa hakada sikandin kagadi agen manna jonga to qur'ana ngaya nu nyugonu ya warna sabati fare alaihi salatu wassalam kote honu rai agadi ngari koringi ya hetungi ya hata nyiramunye tundana ne ya fare alaihi salatu wassalam da jonga tikannan kagai a jonga ti qur'ana ngaya nu idan me khutubanun de adu hinkongun de annan jonga ti bismillahir rahmanir rahim ya awa gemme annan jonge ti alhamdulillah ya awa gemme gaga annan jonge ti qur'ana nga yanunga awa gemme anna ko humande nyi do me daga ne gaga idan yere be hakene kai a jonge ti kannan kagai bismillahir rahmanir rahim wa bihi taken allai nasta'inu wa de mai murunu tai idan ona de mai murunu ti allai ano dema ano okanda ana o sawabandi oga ke kitabe garna no ha no tanan ha kudu osuka mantenga killugulla li sankenga oga baka kende iga gambi biu be nurtin na tawhid nya gambo maga oga baka kunya kende mogombe idan o hayno kube kenna al maqta' al awwal kutu hana sahih no da ko ke muqaddima kutu tenga kutu tammido ya? idan kutu hana mpai mpai kenem wa hakaza aunu wanun ni kannan qagaye bayanun bangandenga anna da'wata rusul nanti qifarun kirndenga hiya ifradu allah kenne allah bana gan ka gonye bil tibatenga idan ho hanan ni kannan qagaya kuti ta gumancen ni kannan kagai a sene kannan ka kamma nanti kefarun juda kirnde nyakata kannan kagaya Soron na allah bana lemmaxuti batenga ke fare sumari nanti awarni hotana koyi soronga kebe gan pamminta dinanta ana akoy soronga nanti na allah bana lemmaxuti batenga iwatini ke ada tauhidul uluhiyya wa hakada iwatini ke adangani tawhidu lirada waltalab walqasd wa hakada kahanunŋutiti ke ayi ke farun kiiti ke wa hakada ida jihadun yati kiyai sariyan cigi ti kiyaiga kiyana ho qorqoren tauhidun ci ho qoren kagaya ati rahimahullah e i'lam tuyi wa hakada dangi ke ta usul da tanande ka na wahan mini ta an kibarin a ga nan tan nan tuyi kenta ga ko to ga da addu'an nan dangana ci rahimakallahu yalli Allah ga nan finna ka handi ken nugudun kulla kun kempanga an karang mundin anken karang an karlemma awaduan nan nan tiar nan pinna an anken karamo aduan nan nan tiar nan pinna an anken terkandana awaduan nan nan tiar nan pinna anken tirndindana awaduan nan nan tiar nan pinna hinne kempanya ni serebe ga duan nan daga ni kundu kenta hokko ni kitaben no gonda ambala kenga kebe idan ho an qilli nan wa hokko nan dana dan qalisni ho an qillina ho kona dangani ana do hiwa amma nka kenta do ho amma ani baraje munduna allah awa gelli lebum gorenga kebe da kitabe dabari nanti naqdu kashfu shubuhat ken ga da kitabe go dabari maliki na na kashfu shubuhat ke ti ka ken gurjana eh, eh, khataunu ngadi futunnu ngadi ke kona makoni tuwanun da kitabun da bari nan ta kitabe kewa jahila kullan yaran ya koyi ita misalin ni kan nan kagai sirebe ga daga gidi koren ga gidi sabatin tenga siki anti gide ken da mun da nan ngarere de ken ga gide ke bakano wa am misalin na ken bokadi ati i'lam e tu rahmakallah yalla Allah ga nan pinna anna tauhida nan ti nga sahim tauhidin ni kannan kagaye na Allah bana gan kawo wahada wahidu tauhidan ada bana gan kawo wa baganan abana gan kawo bana gan kawo ya ani kannan kagaye na Allah bana gan kawo walakin tauhidin nonu sikyani ho hana tauhid rububiyya ni gan kawo tauhidi nan nanti Allah ndo taka jagana aya na sahan kinnoi no kalli daga na daga na ngara ho kita giraye ho gadin kita giraye nat keda tauhid rububiyya abu jahal makena kar sugbal laqibane atongon tenga tike sahih fir'aun hadhihi al umma makena kari adi grupu hillandin ni kannan qaray tauhid al uluhiyya tauhid al ibada

fare ngara togonu benu koye ado allah gada magan kutu benu ni fare alayhi salatu wassalamu gada magan kutu benu nay agar igara hubenu sabati nono kun cabatindi igara hubenu kata ona kun kata igara kebe sabatindi mogombe ona ken cabatindi kundunga igara kebe kata mogombe ona gata kundunga on tadde on ta kono on tadangini ka idan tauhidin nono sikkiyai sahem kem palle yere agati tauhida na do kan tauhidi kayyere yala ana do kamani gan ka hun tauhidi nyai wa mana do bat kamani gan ka hun tauhidi nyai wa mana do to non do ma kutun tauhidi nyai jabum pai ati huwa akenga mana tauhidi be ike gada yere ifradullah ken alla bana gan ka hun nyai subhanahu sanna gun alla dangani bakatan eh, waybe maga bakka naga sebe maga bakka tago honun kawancan nagun maga bakka tai negaga maga bakka lemme maga idan allah bana gankaxunga bel ibadati batenga na allah bana gankaxu ti batenga natana baten kaxana ken toxononga sahe idan yerebe hay kene keya agati ifradullahi na allah bana gankaxu yala an gana Allah batu bate kampa kampa in bane batu an hota na ka an bate ke wannan hanawa an tan na hana maka heti? man na maninya man na hota na kata bakanon ken ni kannan kagai ho ho gana Allah tananya anna ken cu kata bakanon sahih na sabun maniya an gana mundana akwai sasa muhammadu a giri an ga tigana an ga jakini an gana sasa kama muhammadun muhammadu girnan ciki sahe ya tigan ganden na minna a girnan ciki ra yi nuji ne gira ka ne uji ne hili gira halle ka kadi makiya he tigan ganden ta yare in kan gana ti ma kama illa muhammadun ko magiri maganta muhammadu bani mani na no sasa ati gande nya kene nonga amma ta hana ka ati gande ho honta kende ando ribare nan tagiri amma hillandi kan do ribare nanti muhammadu ji cirenya na nya mar kan ngutu ho magir nan cigi maganta bane idan an gana Allah batu an an gama kutuku baten tokononga kafunya nan ma amma anna bane abata abaten nakatinanna idan iwatin kya dangane tauhidul uluhiyya bat kamani gan kagun tauhidi yere ati allah bana lemma gunga sanna nga dangane ati mani bil ibadati bate ngamati ti salle ngade bi sala amati ti salle ngade ati ti nga wa hakada odangai thalathatul usul ni nanti al ibadatu anwa'un bate ninno noy mana bate ninno nu gabunye salle nga kendi sume nga kendi hiju nga kendi sadaqinde nga kendi saron fili bate nga kendi dua nga kendi haba mure nga kendi lagadu kase nga kendi teke nga kendi dagana ke su to gonni bate ya idan na alla bana lemma ku kusuka humante nga kenya gelina de tawhidul uluhiyya amma honu maga on challi alla bana dangani o salli alla dangane a wagge gemme ona kurusin denya kaburu tana dangane ona ti tuano kebe ga koni faru ngara kebe kono do ona alla bana lemma ko tibatenga ani ubudullah qara alla bana batu wahiduhu bil ibada qara bana gan ka ko tibatenga sasan da baten yugo kini alla kenga ni sallenga amma daga kurusin den kini kaburunga walla kenga he gaga anda bate nya Allah da na sallen nya da na sume nya da na hiju nya da na jakka nya da na sarnon bate ke su golle sire in ka Allah ga du gasati Allah tanan san da bate un kan dikati sahe an ga bate in kini hoyi kebe daga ntagawa idan an dan ke bate gabe in kan na di, bate in juan ka pame nan kini Allah anan na an ganan ne ku bicin ne be na buga yi ken asu bonondene oh. na sabun yamaniya batiyen ta sahana na hilla akwai ganta sahana salji ganta ga saljin tanga tamamen tanga annan idan awakan yammogodi idan ke kitabe ga sai tauhidi be kamma kenni kiyaye na Allah ba na gan kawo tibbaten nonen cusu kaumantenga allah megana watu maga batenya allah tanada anya kenna watu maga batenya allah tanada an na gananta innen kanu dinan tanga maga batenya allah tanada warni an tisasa sasa an da anta innen nyagano itanna sadaqin denya ke sadaqi selun kullan cadaga ho dumben cadaga goron ka sara sangatan me ga goti sasa an gara bace su bar allah dangani andi dabare haqiqanya ni amma an gara sadaqin de kenya allah dan ngani kenni batenya awaku banu bonondini angara teke kenya allah da awa kubanu bonondini angara ga mpinu nyaage muru allah tana nanti kenna new nyanga ndangani angara ga dema e muru allah tanai e. warna mpai gara nanti modi kenan dema no he makahe faranti wa idha sta'anta fasta'in billah mana allah subhanahu wa ta'ala ta hadithul qudusi nga gelanga na dema e murni dema mure nyati allah maka dema mure nyata tanang e khasuna ka konti modunu komi nyalla wada dema mbana muria ona ti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ona nke ngalla bane abata ona deme murna nke ngalla bane gagai idan bace ncuka humantello iyyaka na'budu di ho ho gani deme muren do torangirnde nya su gagaro wa iyyaka nasta'inu di idan sasangollum lumbono na sabu nyan daga bace nyugonya Allah tanadangan dangan amma hoga bi anonga wallahi o salli ni Allah da o sumu ni Allah da wa na ba ga bana ken nan yin kodo ga ken peti hobure sahailen bana ken nan yin maka ken peti hobure ya sahailen bana ken nan yin tore ngure ken peti hobure ya modin na keken kinin an na ke su sabe ken peti hobure ya ona ti sa sa ho suru sirku benu ga maka ibono ti ho hobikin na ke banga ne gai sahih warne ramati ifradullah subhanahu bis sala bis zakah bis siyam bil hajj bi birril walidain ama kuwo kona ti kammogo bil ibada an gana hoho tirni batiyen ni mani me yatini batiyen nonen gabe nyen batiyen ni kannan kagai شيخ الاسلام ابن تيميه العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه اتبتني توي كبه غني كهمان دانان ho hondan binne allah ga munda ado allah ga dungene tikenga digamen nyagani golle nyagani aho banganta da ho mugonte ke so ni batie ko hanke ngatu nanti allah wake munda golle gani wa digame gani wa ho a gani wa ho mugunte agani kencu togonya ni batie allah nta bugandin batie ni an nana daga kenya allah tana dangana an a kunnan ladi an bacin bono agada da batu no bona ibono maniya warnan gi go kini nay tun kanti ana aghna shuraka an shirk man amila amalan ashraka fihi ma ya ghairi taraktuhu wa shirka ikani kapalle mun cuho karin tenga baka kapalle mama yemme be gana golle gollandi tanan kahiya iwa tokono ada hilla kappe صحيح طبعا شرح تنانو حديث كي ولكن وجهني إذن إخواني قرونو مغنتو أسير سير أنا هامين دو كورين anke nyimme gana hami an korenga ma hami amma dugu ta hana de allingi ko danga anke nyimme daga arjanna an korenga daga jahannam allinganda idan yagaru ku benu gano nga miskina mona kun ka hamin di tauhidi ke ho banganten ni kiyai la waya gare tana kanna dinan tanga hera nyan nan ji kunun curondi an kana igon daro maka he sare an gar kube ndinga nan nan pare an nan du dabara an nan cen wonon dabara an nan digan jurun konada kube nu gallinga danga ni an na soron katirin na konso ngarangure kenya anda gemme kenya anda gemme an nan lagadu ka sakata allai an no nogonda an callum palle an nan lagadu ka sakata allai sondomun na allah ma an kina sondomen na nyille katanga nan kanu daga ka sakata allai amma mangana daga tana tontan tonto yala an to awun ta nan daga na katto ga baranta tontono imme hana ha aranta tontono imme tonto hakati man ponya nan mbono de adanya kenta da kenda dunya allah ana kenga da allah palas nyakon warni a farenti wa allah subhanahu wa ta'ala dromun ga awi lana nyammo be gallinga dangan sahih idan ikhwani anyi farendo angundi allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik sahih idan corona heranya onan cage do halleya ati wo huwa tawhidu luluhiya ke mana bat kamani gan kawu ke tawhidin ga dinu rusul kenni ke faru dina nya horati ni yala o gada ke diga me ko nanti dorom dorom nga le maruf ke tu intendi dorom nga alu sunna wal jamaa na ke akam amma ina kam mo tu makayati o dangi ke kitab tawhidin lagarenga ina kam mo tu wa huwa tawhidu luluhiya ke dinu rusul akenya ni ke faru dina nga alladhi dina kebe arsalahum allah alla kada kefaru kugi bihi tikenga ila ibadihi katta ikomonga kefarun kiti kannan kagaya kefarun cukka humante alla di kiti maniya adi kiti tauhidul uluhiyya kiyayi katti i komonga nanti kada gagana kin komonda inin bane abatu maga hokka hinga kefarun cukka humanten kiti kiyayi farenti sallallahu alaihi wasallam ikun ke faro ini taillen munyai taillen maga suni hababane amma aga manu hatantenni idan isu gaga taillen munyani sulin ni kannan qarai asuginne ni katta tauhidi kiyai amma ke kebe gani batu nyugonu sallum mogo walla sum mogo walla ken qawara irawa mi ure kundi idan hoganan tirni nan talla da kai farun cuqimani adigiti tauhidi lolohiya bat kamani gan ka gun tauhidi katti ko mon nan tu ko men fini ne abatu imma ho ka kafaru limen kiyai fa awwaluhum kafarun po hananga nuhun kenni nuhu ay alayhi salamu kisenga kamma idan nuhu be ha kenekeya ayan kafarun po hananga ho sahanten kamma amma namin minyum po hanan ni adamu ay yare a ce alaihi salamu masala bi haka na ke ikhtilafiyya ihalo ke faru kuttu ku gana ko ni faren ga he yala agemme ona ma sallin do kisi muren cuwa nyawa ona nti alaihi salatu wassalam walla kan ona nti sallallahu alaihi wasallam hanan gumunti la faren kona agemme ona alaihi faren ona alaihi salatu wassalam ko ni kenye يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إتي فار أويه اللي سكونهم إتي أما فارن يغيقي فارن كتوتن كم عليه السلام ناسابن سورة الصافات لتنكن تجلى في علا سلام على نوح في العالمين صحيح أغنب بكنا نقاري سلام كسينا نوح كم أتغذي سلام على إبراهيم ati gadi salamun ala musa wa harun ati gadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin suratu an-naml gadi qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa idan iti doken cabuda kebe gani kefarun kutunga farenga antina alaihi salatu hillandi gomunti itaga gara kubenu ko ga dalilen ni kwai sahib o ga dalilen ni kwai nanti kai farun cu o watina alaihi salatu wassalam na sabun yamaniya sahib tafsir ke bai haike na kai ya amanan ni kannan kaga yere amana na tigande ke faru ku kamma do duwange salamun ala musa salamun ala, eh, ala musa wa harun salamun ala nuh salamun ala ibrahim wa salamun ala ibadihi na stafa ani kannan qara mana ni tiga ado na duwange qara ni dangan walakin amanan peti kantande ya amanan nyi kantande ne sasa Allah gaini kanta wala nyamare ngani nantoni ganta kembere ngona timani yera kampene salamu bane in kayre mana ni kannan qara as-sana'u wa du'a natiga ndenyi kamma ado na du'a ngani dangan kembere nga ikunti ho sahante ngani kebe awage me kefarun cuko man tawnan ta alayhi salatu wassalam wa hakada hillandi kan hoji tantenga kefarun cuko man ta awage monan timani عليه الصلاة والسلام صحيح أما هذا هغتنا نغم في عليه السلام هونتي ولكن أنت أنت كم غفار كنتنا لا أكنت كهني كن دعامة وهذا كذا يا ما نم بتكين أما غفار تنانك غفار تناجلا كمان يتاعمان جاك من دعان فارنت اللهم صل على آل أبي أوفا nkama tigandanya أبي أوفا دون كونون kamma idan awa gemme anna kuni haga tuniya walakin na nya kamanda ta manke misali dan ta ali to kon kon manga ta alaihi salam walla ta na manga ta alaihi salam to be haken ka ala sunna wal jamaa killen na ke salaf salihin nun mai ke kamma ini man nya na ataradi ini tina radiyallahu anhum amma na hodran kirgire nan ti karam allah waja walla kan alaihi salam illa salaf salihin nun mai ke kamma sahih amma gellangana farelli tangani karndei kembira nga yana basa wakati wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi kewa gemme sahim amma na kama ne duran kirgire bada na koni kebe na kaila idan ati rahimahullah arsalahu allah allada nuhuqi ila qaumihi katti isoronga lamma galaw biraka be asronga kemparandange fi salihina sorosirunde kemparandangen ni kannan kagai mujawazatul lhad nan dangi gingenga fi ta'abbud hombacende wala amal ado golle wasana ado tigandenga arawanya na hakatina qad han anga bonondine aw madhan idan angana serem bonondi buro watina an kan parandanga bonondi dende angana tigana ndange hakka ga watina an kan parandanga tigandende idan kan parandangen ni kay walakin kan parandangen ngatakan ni kata takanduna katia ho hanan ni kannan kagai yan qasmul ila arba'ati aqsam ho hanan ni kannan al fil aqida nan kan parandangi tauhidin di sahim onda tu sondon tahunde mana nan kan parandangi tauhidin di ni kannan kan parandanga hillomma kebe gani mumathila ikunga allah subhanahu wa ta'ala magan kutunda a togonunga ikem parandangi kundi miga manini miga ga wancan na gunu titta ga mana ida togonu kuda magan kutuku sabatindi miga allah ga wancan na gunu titta ga sahib kem parandanga no tananonga mu'attila ahlu ta'til kun kara ken parandangi magankutun do togonun katanden di migatini togonu kudo magankutu ku intallai me fewi manan petikeya sahib idan ahlus sunna wal jamaa akum benu ga di maga parandangi na ga wancan na ku titta parandanga kebe gani e eh, akum di nakari maga parandanga na sasa a kun cabatinde ke wa wutu a kun ka katande ke o wa wutu o wa ga sabatinde ke wutu na mu'atila katande ke kata bakanonga mu'atila ga katande ke wa wutu na mujassima ga ga sabatinde ke kata bakanonga idan ona nyanna kan dugan ko ya aga kan parandanga no hili domena kanem a togonun da magan kuta gara kebe sabatin da gara kebe gata fara alayhi salatu wassalam gara kebe sabatin da gara kebe gata nyammo be wa kan pene kundonga sahim idan kube hakene ke mu'attila ado mumathila kun kan parandangi tauhidin de ahlu sunna wal jamaa wasatun ikunni nagandu kan kiya ku kan parandanga no do mena gane hillandin ni kannan qare al ghuluw fil ibadat kan parandangi ngabatunde khawarija kan parandangi tangala junubu goren da bari kafiri anan ambu islam akonde la gara kota an ngayin wa hakada mu'tazila ga itetenga kun kaga tangana junubu goren da barduna di on tanan ni kafir on tanan ni islam an ga yang kadingira kafira kun da islam a kun naga la gara ta an ga yang kadingira arjanna ro jahannama naga idan ku hilli kemparandangi manidi batem bangenga honu tanano nga kun kaga kemparandangi kaga diga tun ku beda murji'a kunti an palle na lemanan ka kun diga men ko an gara ho honda binne bari an ga ta Allah wano an gara kenta hancon no men ata an gara ho honda binne bari hontanga aga lingan da alkaba gurja aga lingan da maka salle aga lingan da ho haramin tencu da bari kunda jikan banganya sabatin de iti hadamaren men cuna ko senta den kan bon mo gonye inyoron tenga ni mo gombe kebe ga salli na urdun challe nyana tenun ndala am sanun cumuno ay puncho na isar non darno anta allan nya na ado kebe ga wini allah kutani subane na sabonya isu kire ti allah wanonga idan murjiya daga do ahli sunna wal jamaa kunnin gan koy ido mena gane ete eh, khawarija do mu'tazila dangani on ta sere bugandini salama gonne ti bari mandara junub gore bari amma gana ho dabari kebe ga bugandini salama gonde wata na bugu salama gonde na sabun ya hinu nyugo nanonga kunga siran bugandin islam gonde shaykhul islam muhammad bin abdullah badi kawma men ni hinu tammiya sahem kun pinu tammiti wasa gane katta hinu dantantoy ko hanan ni kannan qaraye aqaidiyya hillandi inni kannan qaraye eh, amaliyya sikandin ni kannan qaraye qawliyya nagatandin ni kannan qaraye shakkiyya mana wano nga kenni sondon ta nyai ana ta hancon nomen men nga baka salama gonde hoano golle nyana ngana nyanga baka salama gonde hoano digame nyana ngana kona nanga baka salama gonde hoano sikka nyana ngana sikkan chondo nga nganga baka salama gonde idan hinu kutammi wasa gene katta ku hinu nagatiya sahim amma murji'a ga ga tangana ho wanda minna barona tila lemanan kaxunga jidini ti gollen jidienga awa naxa sini di timaniya ti gollen naxa sen kaxaya kebe ga urdun cikka wa kubatu sunyana kendo kebe ga ta kunyana wa bano no wa idan ahlus sunna wal jama'ati khawarij mu'tazila aga kem parandangi batende kebe gani murja ita aga kem parandanga kada ne won ta kunya buru yani khawar jamaa mu'tazila kem parandangi na koton ta kun dabari murja ga ga kan parandangi na ne on dabari buru idan ahlus sunna wal jama'a wasatun kunni na nugan kai do mena gane sikande alghuluwu fil muamalat kem parandange nga gollinya mogonondi sahih honu kem parandangi ti ho haramin tenyani ho honda minne wa isa koy ay gonu ngalli ba'dul mutashaddidin angi ngalli ni. ho honda minno ga igana watina haramun tenyani anta hunte kanta ka ko ho igana igamat kena kunda kena kunda kena kunda honu kano nga kun kaga kem parandangi na neo nya ti ho ga na buren jidini age manna da bari har ribanya ganai har kiti muso nya ganai har ho ga na swa gemme ahli sunna wal jamaa ni nagadu kan kai do mena gane ahli sunna wal jamaa ti ai sare ngara nyam mo ko su dengandi na buru kito mo ko su dengandi ngon ta kunga kendengan tenyen sare ngara ho harami kem paramun tenyen idan ahli sunna wal jamaa ni na kan ke ko ga du do mena kana na tandin ni kan nan ka al ghuluw fil aadat nan kan parandangi da nundi idan hono adi kun kan parandangi da nundi ola daga sanya ni ke harado qur'ana ngan tagge mi qur'ana ke ay to kono ila da ka da bar keno kula danya harado faran cunnan ngan tagge me faran cunna ke ay to kono nga ila da kyan da ado islamin care an tagem islamin care ake an tokona ila da kan dang Dabar ku kaman nun kan parandang sahim ahli sunna wal jamaati la be qura'nan ma bununde hadithan ma bununde ado dan ke dina da me wutu o waken dabar non ta dabar nan to la da ni bari man da o wa dabar no dina ga da dengan doda o dina ga maka ba sahib idan yare be hakina kai honu gano ngo kun kan parandang ti ho aga ganya da barna hara gala danya gani aga la danya ni. qur'ana ma ka bari sama madama la dan kenya kana kada wara ta kama kada dabari. ona ta hadithan ma ka be kaba qur'ana ma kama haditha ma kaba o wa ken dabar ni munasabunya mani o dina mo kabai o dina nga mo kaba kebe ada gantenya no de mena gane idan kemparandangen ngata nukuna katai الغلو في العقيدة قم برندنج توحيد دي الغلو في العبادات قم برندنج باتون دي الغلو في المعاملات قم برندنج قل يمغلون دي الغلو في العادات قم برندنج لا دنون دي صحيح إذن كبه غني نوح سرونغا الله سبحانه وتعالى دا نوح كم كم برغاغا لما غلو بركبه إيغا قم برندنج في الصالحين سرسرون دي صحيح konu ni sero surkuya waddan waddaya wa suwa'an ado suwa'ya wa yaghutha ado yaghuthai wa ya'uqa ado ya'uqai wa nasra ado nasraya kubenu haikene kuya kusoro karage kunye alla komo surunye alla komo surunye nyikeya ikunga inyi allambatano nye Allah iga karabiran be shaitan rikata eh, ibon chongunga nanti kubenu hay kene kei ka togo daga na i kaburun jura hakatin cuka humantenga agana togo simmene a lambate keya kembirenga idanya inta idaganata daganata digantara kaburunga idaganata kem palle shaitane ti dangani kada ina talinga kada ken dabari oho na tali gara kenda bara ga burun kamma sasa wanya na iyon ki kyan tanonga ka ko ga ya kingi hatan cienga aka na simmeti golli sireke ya ken ka kan pason ta ga ya kinga kabur ke duronga ka hande kata shaytan no dun kullagunga burda kamanti wa khalifin nafsa wa shaytan wa asihuma wa inhuma mahdaka nusha fatahimi sahih an yonkin coori anna shaytane gaga sori gelli hilli ganati wanu gudun kulla gon po gala sinten kinnanga ituhuma nanti na ga ke gudun kulla an yonki shaytan an ana ko gudun kulla on to duna gillang felan ida kenda bari kunga daga birambe kun kagare mongare shaytane da ayambiya kan kane nan ta ga habanu yuko batta tuwanu ta de yambe ya ren kane ho hananga ti koro nyalla te wa ga banu nyi kan koro ngani kita ko ande na kamme mundu nu ko suru suru nyana warni idan atogo nyana nya maga yamba ni yaren kane nan ta ga banu nyu ko abata hilla kappe ho hanan ni kiyai na longu nyan nya ren kam masronna hillandi ka a jonge igara kusoro karagin natali ke bariya walakin sasa ka haindi natali ngam gombe natalinga nekentai nanti yelinga nyani kyani yonkirante nyagani atokona maga natali dabari anga igonu ngari gani kan dabari ina e, kennu yeli nga nyugo ina kenna natali dabari tagaw ku kamma atokono natalin manya Wala kenga ina dabari salonyi meno gondi sahib natalin manya asuka humantelli niti hinye arniti hilla kapenye idan hilla hana hanan pai gari kenyan mogadi kirsibate sirisiribate hillakapehana eh, likundwa sahem na sabunya sorongane kinye gide ndo sollenga kenga nyini sanke on koro buru amma hilla kapen nan jawro na yadi dinanta hoya awa ganaro abaken ne ude o warna akisanga sasa na ko abaken ne sahem warni kungara kunna talinu benu dabare pede ranyo no ho gaben tamirini serebe gara kunnata linu kara o herni kata ken kamanya sahe ku soro kara ginna lu hube gadi kara o herna kamanya koni idan ku karage be ha ken ke soro sununya ne nka igara ku batu birambe allah subhanahu wa ta'ala da nuhu nan katta tauhidin nga ina hilla pento to gononga adi du do goten chusunya adi gir gundo bangai amana he adi gir uro kiye amana he adi gir abane danna gunda anan kir di ke ho ho mana he wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan la yaghutha wa ya'uqa wa nasra sahih idan. do ken cabu dangani o ku mera soro ngari e kara 2000 do sasa na kan kidi ka burunya bati dingira nonga ha anga tu mona hamia anga na to daga Gide mbatu har uyu ngati ni Gide ka kana daga batu anga na to daga sollen batu har gauyu nga ballaita hananga anga na to daga lambe mbatu subhanu nga ballaita hananga amanga nyauna siren kita hilla kapen no kobe ken ni sir sir batenya ke khirse be hakene ke ke garamo be hakene ke ken lo soron pakren ga daga tegeno ko nan ken lo soron pakren sahih idan hilla ka pihanalli ken ga he nawtu eh, adam ya na lawra nuhu ya ite qarnu no tammi mana sina sunyi tauhidin ya kamma amma sirri batie illa kapelli ngunya kan, kam Sabu hanan ni kannan kagai nan kayan parandangi soro surun duni batu awa har len kanga ngalla solli bate ngano lamba bate ngano nga itum bate ngano nga mununum bate ngano hota nano nga nka kaburu bate nti takem bakara yang kora suka humanteng kaburu bate har len kiya jamanga ben e, killa kapanun cudo mena gane iya hankan kaga gaben awannan jawna jaman kitaya du cinne amma gonu ngari ha banu kaburun ni maka ko manan kungenya ken juran den da yori den de tirin tire nonga ibira don cuba ka kenye idan nuhu aya ne kefarun po hananga tun kan da ri kambire ya iga kemparandangi kusuru siru karagele wa akhirur rusul kefarul lagarenga muhammadun kenni muhammadu ayi sallallahu alaihi wasallam yalla allah gana tigandanya kamanda kisi idan annabi nyumun po hananni adamu yayi ila garenni muhammadu ya sallallahu alaihi wa wasallam kefarun po hananni kannan qaga nuhun ila garenni koya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam amma kubenu ga kannanti idris wa kana ghairu sahih ati wa huwa alladhi akenya ni yemmen ko kubenu ga du qarangundini an yi gonu ngalli tinu hani yemmenga nu heti fare alayhi salatu wassalam wa huwa fare muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam alladhi akenyani yemmenga kassara suwara haula'i salihin agada ku soro siru natalinunga agada kun karakara ku soro siru natalinu kondi kara muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka haindi ka haindi sirsiri bate lebunga kefarun pananya lini hata nanti maka kubatu kenga ni nuhuya nka kwalli kuna tali nukara kefarun lagare muhammadu sallallahu alaihi wasallam kencu di wainan bati nka farindi kara kan tuwanu ngara kebe ko kembane ananoga konni iti nuhu alayhi salatu wassalam bira ke be asoronga bara ni tun hure huren bari ada huren bara na liginda ho hohonda minna hillo hillo marufu kencu intenni kembirenga igara huren nogondi yola illi iti kebe gani e, jikeya jikebe gada yola ndenya jikera ku natali no karaga diriti nalli wara jidda صحيح جدا معروف السعودية يعني هذا ما كان غاتان كرك كيلومتر ما أو كاتو ينتني حر لمن أصلا جدة تغمك إذن إتي أري ورا من أري wara جدة نعمل لي ورا جدة نعمل غري ورا جدة إغانونا ahalle kaawa baki wure honne honne ngato ngame ngana e jingana hongara gungunga halla yan kana honno na ka na to aga to ko sellanga sen buru sengari buru almal'un lange yemme kengani amr ibn luhay al-khuzai almal'un la'anahu Allah wa qabba'ahu akenga ayani hijazi mankenga agani hijazi mankenga agirina daga shamin jamanin ga daga jare nonga inati sham shamin kannan qagai dimashqa ado ordon ado filastin kwani shamin jamanin sahih idan a daga shamin jama'a nga ga daga jaran da ke no a dingari iwa hilla kappen manon sahih a ga dingari hilla kappe ke ason no men kani katte kem palle sage na le hijaz a ga sage na le birambe an yi gijan kata katana nyan wa haka hakada jinna gume ka nyiga amr ibn al-hayy al-khuzayrun al-mal'un agi gijan katten nogondi ajin nan da koyai nanti a sobe an na jondi an nan daga jidda ke dingira fulani an nan daga an non jaga kun mununu karage anonga an ni wutu an anni an tagandi arabunga a suka humanten an bata anyi yi mankaru hawa kafai sahe eh, ikhwani فانا قرون غراكم برحمهم الله صحيح وهكذا إذا إلا بكا مما إمان كبكا إمان محمد علي شيخ كنت واهل لنا ado har kumpa le sama sabun bazun daga daga na ke da Allah kasar langan de be hakena ke kenga na bin na jonde na lijidda na sawaran lemma gunya nan daga dingira kaya ni jaga bi dabta di ni dingira kaya adi bugandi aga di bugandi adi daga kita ada qirnde nyakata hilla kapeng idan tahana nganyi ga di tagandi kewa ke kabila di kewa ke kabila di kewa ke kabila di ma halle iri lagari minna iri lagari alkaba sahih ere lagari alkaba nogondi mununga be nyinonga nka ku mununu karagi kaga nyinonga ku soro siru karagi ina talike a nyinonga anya alkaba nogondi fare alayhi salatu wassalam bange makka maunga kinye tan nagate sina nyake fare nga maunga kinye karage do sino sikya kempalla da hijra nyana daga madina sahih hijiran cina segundinga arina makka ngunyi nonya islamin dingiranga farenga na makka ngunya danyi kamosti kitandume munu kenya na alkabadi sahe ko ni tauhidin linganni tauhidin linganni anu gasella tan kamosti kitandume munu kenya na nong wallahi nyingi alkaba no gonga kada hami matilla di de nyinga di ladi heti bana de mana nda alkawa no gonga nda ngari a video ma sahe o gada video nda alkawa no ngari lu alkawa dide mara dide ona hami sahih sunan tiro maro anta ma inde ngadi ko nin nallo ngamur no alla maga lo ndadi sahih wa ma dhalika ala allah bi aziz kan maro de amma nda ngari video nyadi wallahi angana no ngari sewe be gan condo men kita ngara ngari ko ta hana hana be awro ngon kon to kan kana nyagalum ma alkaba no ko koni sewe be gan kita yani aranta ma kan kutun manyi me gana ngari sahe manyi me gana ngari walakin imman ko kuy gonu gana daga hijunga waddu ngene kunyu gonu nal sahe waddu ngene imman ko kuy gonu nallo asu heden kai gonu wadungene illo ikhwani fare sallallahu alaihi wasallam ada kum mununuku adikara awa alla ayan karna awa tini jaa alhaqu wa zahaqa albatilu inna albatila kana zahuqa idan fare ngara kamo kusikin tandume munube kara ku kara gidan talinu kaga nyukunya no gonde sahim fare a salatu wassalam ati kellange me be hakene amru bil hayy khuzai ati da ngari imben no gondi ayinu gulle mun awa kun khirini warna ya ni sere hananga aga da ibrahim dinan yilla hijaz aya ni sere hananga na saiban kaga na kelliti mana na daba ngarado debenga ta da khair litin de bendi serenta katta serenta setta serenta nyana kundo aya ni ser nga gara kelliti aya ni ser nga hijaza gara suron kri katta munu battenga farenti da ngari bende alayhi salatu wassalam agin gulle mun War warna da hwanya sere kama me kawa kawaya nga katina mu kwa da do bugu me di. idan ikhwani haindi katta hilla kapembalonga haindi katta kirsi batembalonga an ken ga higo jongono o kisma ga burunyo no gara mo ga burunyo an ta ga kan benen kubiya kubenu ga inda ga na ga buruke ikun ga ina kurazin kita na na Allah batu kai gun daga ti kubate yayi no ga ga dina talike da bari dina talike da bari timbatiya nta halla ni bace ke ga saga ta no gondi amma gontu de a wana ga ne yorai wana sankin ne yoro wana kera an ta ga kan no kubiya to anon ti hakran denga na mirere bane awase gelli gelli nuhu hakati kummununu ngamen nallini warama jidda nan buri kamma makahe jinnan shaytanin na kundin giran koy amru ibn luhay al-khuzay al-mal'un kenna bugandi soron yankin nan cage mile ne katta kunga na hmm. Ita keta akwai nan tikhirsi batenga balogore nyande ke farum pana ngunti ni baten to gononga nka kencu ko manden iri bati har ke faru lagaren kiyendi warni quraysi ni batana faren to gononga senta da kan pakatinga maga daga na madina senta da amma ga da makka mara kota ma da manya di kara sahim adi kara hissiyan wa ma'nawiyan adi kara kurain man karan nga manan kaga da adi kara gadi baka soron condo manga na tauhidin cabatin idan ikan farun na kunda ibrahimu di qoswa di qoso nan daga eh e, ide wa walla ka walla hube gana daga jongi iho gorin nyun kollang makya yati musa ga ga kuna nan tilanu harriqanna samiri gara gumbo kebe dabari wallahi min gada thumma lanansifannahu fil yammi nasfa kem palle wallahi moga da juro ku wayi hangendi wayi ndeya idan ke farun cunnan ni kenna munun karaba kanonga kebe gani biho ina bi na ga mongai fare alaihi salatu wa sadaka da bare ada sorongir ndi karsa daga lata kara karsa daga uzza kara ati khalin daga uzza kara ati kun daga lata kara ati kun daga manata kara munu gono ti alqulam mas ati indaga eh, ay gonna ta alfulus afwan alqulam mas ken sira to gara halakin dangol le nyugo jonga alfulus e munu nyugo ani aganyi hatim bin adi sorom maga fare alaihi salatu wa salam ati sahaban daga alfulus ke indaga kara idan ai meda munun kara ci soron kagan daga mununun kara a kun cimman di dinan nasirono na munu batten to na daga nan caga in to ku kaburu nan daga juran di sire mata haramun ten ni de fare alaihi salatu wassalam salama kunta ta hanayi daga nan kaburu juran den kem palle faren da hatan denya baka ma a halati sahabanu ne daga kaburun jura sabun ni mana wasin mandenya na lagaraya amma an gana daga juran den gano an daga na duwa koda an daga na duwa hure ke dangane ni de miskina ke be gano an ta ga mo gombe maka he in kan ta daga an ke ta daga na homun dai de an bai ka ga burun kamma maka he ti an ke Allah wa du'an na Allah wa salli ne Allah sadaka mugandi na Allah sumen bar na Allah tubi na Allah hohono ke sun ta ke maganon aranta sadarin dini aranta sumunu aranta tubini aranta hohonda agada kuben dabar ne. ado sadaka to benu gamaga hukunganta maka gollun ciki. an ken daga namani mundu kenga aranta ho kapi me nga kella na gairin kin nan kenyai hara me junubunu bena gari dabar aranta tubini baka kunga kella na ho bakan kenya nga idan ikhwani qabru batte magane gaide balaw qur qur qor qorenyani sahim wallahi kotan yugo gollu kotan ga ke keya gelli nuhu ke gara kubenu batu kunyan to ni honne honne mi garni bati ma faren nga ma faren ga kun karna nga to ke din nan tagas di an ka kaga miri kahini nga nga tunu ga gadi gelli kem pagati gelli nuhu hati mani me sinen on tatu anda tin to ma kan tin nuhu do faren daga kyani on tatu ato agun to maka ko wa to nu ci gilliani mm-hmm. maka heti kunya libati ma faren pakati nga soronga kumba taimi cubugidi imatu nan duku hedi batika manui sorobe benu mega nyuku bata yole sorobe benu mega nyuku bata ikara jinyi mera ku mega nyankanya niriti maire kennan togono hankendi buru aku ku nyimme na na sem munja babaki kama konto se bugandi ni du kamma nan caage ni utu baka ken jilla kaga dindaga no kube gallinga kada tuani kesun daga wajere hakrene gidin kunturu ngan kitendi ha wala kun bidike ya kiran kiya hay makta kiya hay ho hananga insha Allah tammu muqaddima ka sallallahu ta'ala wa sallam ala sallam